kana boko ko kana nawa boko sai makaranta in je ta hannu cika ka koma boko to halal ka duba ka koma da shi boko za mu ci gaba da biya har university Allah ce yi kawo boko je vous ai dit que ça va venir boko sai makaranta in je ta hannu cika ka koma boko halal ka duba ka koma da shi boko za mu ci gaba da biya har university Allah taimaka mu wannan yaron mun ba shi scholarship a CSP Gwarzo School da ke Maradi ya gama kuma ya zo ya maryan abacha insha Allah Merci beaucoup yaro ka samu zuwa ta bayan haka na ba shi kyautar naira miliyan ɗaya Il a gâté le coin. Il a gâté le coin. na gode. Na gode, na gode sosai. Ubangiji Allah ya kara arziki mai albarka. Kuma Allah ya kare mai hau da bala'i. Allah ya sa duk inda ya je ya je lahiya ya dawo lahiya alfarman Muhammadu Rasulullah. Yanda yake son shugaban ƙasar Nijar da Nijeriya ubangiji Allah ya biya shi Allah ka ba mu zama laya tun da ni tun da nake ban taba samu wanda ya taba yi min kyauta irin wanda ba gaskiya ba mu shi da Allah ku ba sai na gode ina mai sanar da mutane ga baki daya kokarin da alhaji abubakar da yi allah ya saka mai da alkhairi wannan yaron da aka makyautar karatu da sunan mu 'yan kasuwa da mai girma shugaban da'ira mun dauki nauyin kulawa da bashi kudin zuwa makaranta insha Allah har ya gama karatun shi inda muna da rayuwa insha Allah mun ɗauki wannan nauyin shi ne sakon da na isa in Allah ya yarda.